الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya muna arzikin sake haɗuwa a wannan aikin alkhairi a wannan mahaɗa mai albarka wato wannan masallaci na juma'a mai tarihin albarka a wannan rana ta lahadi 28 ga watan ramadan shekara 1440 ga hijira daidai da biyu ga watan shidda na miladiya shekara ta 2019 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara mana imani ya mana gafara da jin kai kuma Allah ya ƙara haskaka mu da hasken alkur'ani mai girma da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon shi ya yi gafara da rahama da jin kai ga malaman sunna a kowane zamani a kowace nahiya suka rayu ta duniya muna roƙon Allah ya ji kan mu'assis na jama'a ce zalafin bid'a wa kamata sunna. Ashehu shehu ismaila idris zakariya da malaminsa kuma mawallafin wannan littafin da muke karantawa alƙadi ko ƙadir ƙudat a sheka abubakar Mahmud gumi ta gamme da humullahu da rahmati khalifan malan kuma shugaban majalisar malamai na jama'a ce zalatul bida wa iqamati sunna a muhammad sani a hayajin muna roƙo allah ya taimaka mishi allah shi masa jagora allah ya kare tare da dukkan abokanai aiki mataimakan shi na majalisar malamai shugaban gudanarwa na ƙasa da mataimakan shi da kuma shugaban agaji da mataimakan shi da shugabanninmu na jihohi da ƙananan hukumar zuwa rassa da duk masu taimaka ma addinin Allah Allah ya taimaka musu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ya ƙara mata zaman lafiya da tsaro ya kawo muna da damuwa ta boko haram da masu satan mutane da rikici tsakanin manoma da makiyaya da sauran dai matsaloli na tattalin arziki Allah shi kurin ya yi muna. Allah ya taimaki shugaban ƙasa Allah ya ƙara mai lafiya Allah ya aza shiga shawari masu kyau kuma ya bashi abokan aiki ya nesa duk wanda suke miyagu ne daga kusanta shi a jihar mu ta kabi muna roƙon Allah Allah ya ƙara mata albarka ya ƙara mata zaman lafiya da ƙarfin tattalin arziki ya taimaki jagororinta wannan masarauta tamu ta argungu muna roƙon Allah ya ƙara mata farjini ya ƙara mata ɗaukaka ya taimaka ya jagoranci ga shugabanta kuma da sauran abokanai aiki gaba ɗaya Allah ya taimake mu yau za mu fara karatu daga aya ta ɗari da hudu haka ne ku? Allah maɗaukin sarki da ke cewa kada ja a kun basu a irin yin ku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ نعم ولما انتهى بذكر دلائل التوحيد بدأك قاري بياني دكما أنبتون دليلا توحيدي والقدرة da dalilai na kudura Ubangiji wato ikon Allah wal hikima da hikima wal ilmi da ilmi al na Ubangiji ila idrakihi wato ta'ala lil absari kuma aka yi bayani akan cewa ubangiji yana riskuwar magannai wahiya da tudriku amma ita ba ta riskuwar shi ma'ana ganin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye komi da komi to amma shi Allah tabaraka wata'ala ba iya ganin shi wato ba iya riskuwa tai sai dai abinda zai tabbata a cikin aljanna wanda ya aljanna za su ga ubangiji subhanahu ta'ala, domin yarda da Allah yarda su Allah ya yarda da su kuma ya rahama ce gare su wujuhun yawma idin nazira ila rabbiha nazira to wa eh, lafatan nazar sai kuma a karkato duban mutane wato ilal basairil na zuwa ga wasu abubuwa wato na basira ta ɓoye liyan tafi abihan nasu don mutane su amfana da waɗannan abubuwan li'idaraki ma'anis sifatin ilahiyya domin a fahimci ma'anar sifofin Allah faƙala subhanahu wa ta'ala ayyuhan nabiyyu kullin nasi sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ce ma mutane kada ja'akum basairu min rabbikum haƙiƙa haske basira ta zuciya da yake haskar tunani ya zo muku daga ubangijinku ala lisanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisa ga halishin manzon Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare shi shi basairu din nan jam'u basira jami ne na basira huwa nuru shine annuri haske allazi tafsiru bihin nafsu wanda rayuwar dan adam take kallo da shi ayar ruhu wato wato duba ne amma na ruhi kama annal basara kama yadda shi ko basaru gani na zahiri huwan nuru shine haske allazi tabasuru bihin bihil wanda ijiya take dibiya take kallo da shi wal maqsud bil basair huna abinda ake nihi da basair nan shine al hujjoji wal adillatu dalilai wa hiya ayatul qur'ani shine ayoyi na ƙur'ani wanda sun zo muku min rabbikumullah daga ubangijinku Allah subhanahu wa ta'ala almustahiqqu lil ibada wanda ya cancanci ibadarku wato bautarku lima taqaddama lahu don abin da ya gabata gare shi min sifati na sifofi addala ala qudratihi wanda suke zama dalili akan kudur Allah wa ilmihi suna nuna yawan ilimin Allah subhanahu wa ta'ala wa hikimatihi da hikima Allah subhanahu wa ta'ala wa wahadatihi da kadaito Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ayoyi da suka gabata musamman ma cikin wannan sura ta al'an'am dama an yi bayani tun daga farko cewa sura ce da take mai da ƙarfi wajen karantarwa zuwa ga tauhidi a san Allah subhanahu wa ta'ala a yi imani a san yinin kiyama a yi imani a san manzancin annai muhammadu sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi na musulunci da ƙur'ani to hujjoji sun riga sun gabata faman absara duk wanda ya hanga ya duba wannan basirorin yaddi bai su da kyau mana ya imani fali nafsi to ya duba ya yi tunani don kanshi li'anna sawaba ibsarihi lahu domin wannan tunanin da ya yayi yayi amfani da basira tai shi za a ba lada shi za a sa aljanna wa man amiya wanda ya runta idanu ne ya makabtar da idanu ne fa dalla ya bace ga shirya ya kiribinta ga hujjoji ya ki fahimta sai ya aiki da su fa alaiha kan shi yawa ai rayuwa tai musiba za ta fada kan rayuwar shi domin shi ya bace shi ka zuwa wuta wa ma ana alaikum bi hafiz Allah ya ce ka ce musu ni ban zan mai tsaro gare ku ba ai raqibun mai dako mai tsaro ne a malikun ga ayyukanku wa inna ma ana nazirun ni mai gargadi ne kuma na yi gargadi na isar da sakon Allah wa kazalika nusarriful ayat وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك كما يدمون كيمك بيان نندي قباتا نصرف الآيات هكذا مك بيان آيوين كمتاني don su lura wani ya kulu wato masu lura su lura masu gane su gane su kuma batacci kafirai a ƙarshe za su ce wani ya kulu su ce da rasta ai wanga karatun da kai muna waɗanga ayoyi da hakaranta na ƙur'ani ka koyo su ne daga sauran daga wasu malamai malaman bani isra'ila kenan ba su yadda da cewa allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayin ƙur'ani a'a ba wahayi an kame ba zuwa ya zauna inda malaman yahudu ko malaman nasara ya koyo ƙur'ani shi kuma ya zo ya faɗa musu aga dai shi wanda aka yi wa rabon shankashi sai ya sha duk bayanin da an kai bai gane ba, duk faɗakarwa da aka yi duk gargaɗin da aka yi ba shi gane ba ai bi wazani katalta ai katabtal kutubal madi madina ka koyo ne wannan abin daga littafan da sun ka gabata waje ita bi haza min ha wa qur'a bi wazani qatalta darasta ai zakarta ahlul kitabi kai muzakara da ahlul kitabi wa fi qira'atin ya zo cikin wata qira'a darasat biduni alfin darasat wa sukun ta'i ai qadimat wa afat yushiruna ila annaha min ahadith al wa gaba sara ta uku kun ga darasta ma'ana tai daban darasta ma'ana tai daban darasat shi ma ma'ana ta yi daban shi darasat ai wanga labari tsohon labari na haka karanta muna tatsuniya tawo da ta tsufa an gama da wannan labarin don haka da eh, ja mu je ko kuma in ka kare mu je gaba mi an na gaba to kaga wannan kololo isgili ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa hadisu wato kowa a ko al'awali na yake karanta musu Allah ya sauka Allah ya shirye da mu wali nubayyinahu linnas to don mu yi bayanin qur'ani ga mutane amma mutane masu ganewa masu ilimi la'annahum allazina ya'rifuna qimatahu domin su sun kasan darajar qur'ani duk da cewa qur'ani ana bayanin shi ga mutanen duniya gaba ɗaya amma waɗanda suke amfani da shi su ne wanda suka san Allah wanda suke musulmi waɗanda Allah ya shirya da su Allah ka amfanar da mu اتبع ما ittabi ma yuha ilai اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على المصابرة an ka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya ci gaba ya doge a kan hankuri ya ƙara hankuri Allah maɗaukin sarki yace ittabi ma uhiya ilaika ka bi abin nan da aka yi wahayin shi gare ka mai rabbika daga ubangijinka shine qur'ani ka bi qur'ani ka dage la ilaha illa ba abin bauta da gaskiya sai Allah shi wannan da ya sauka maka da qur'ani wa a'rid 'anil mushrikeen ka kauda kai daga mushrikai kada ka damu da su fala ta'tad bihim wa bi abadilihim kada ka damu da su kada ka damu da bannar da suke yi ai dum alama anta alaihi wato ka doge ka dawama kan abin nan da kake bisa gare shi min sharai na shari'o'in da Allah ya saukan maka wal ahkami da hukunce hukunce allati umdatu hat tauhid waɗanda abin da ake shikin su madogararsu shine tauhidi addinin musulunci gaba daya harsashin shi wanda aka aza gina ta bisa gare shi shine tauhidi ginshiki ne da ya tsaya bisa gare shi shine qur'ani shine tauhidi saboda haka dole ne dole ne ko ne musulmi ya karanci tauhidi ya san tauhidi ya san Allah subhanahu wata'ala ya san Allah ya bambanta da bayi ne ya san matsayin manzanni ya san kuma cewa akwai littafai da Allah ya saukar cikin jerin akwai ƙur'ani sannan ya san bayan duwagga rayuwa ta duniya akwai makoma akwai lahira kuma muna neman lahira ne a zaman mu na duniya a duniya mazara atul akhirah ita duniya gona ta inda ake noma don a girbi lahira kuma a ƙarshe za mu so mu shiga aljanna kuma wanda bai shiga aljanna ba wuta ya yi wannan shine tsantsan tauhidi abinda addinin musulunci ya dogara a kan shi za ku sami wanda bai da tauhidi to zai zan ba kai ne ba ko kan bai iya amfanin kai ne kuma matsala ce wani virus ne cikin al'umma saboda tunda bai san Allah ba bai tunanin komai bai tunanin shari'a Allah bai tunanin makoma ta cewa duk abin da ana mai sakayya in ya ci hakkin mutane ana amsa musu hakkin su da dai sauran abubuwan da ya kamata na tauhidi Allah ya ganar da mu to walau sha Allahu ma asharaf ka karanta ko walau sha Allahu da Allah ya ga dama inda Allah ya so sai kowa ya zama mai tauhidi kowa musulmi wanda ya sa Allah don haka da mushrikai ba su yi shirka ba wa ma ja'alnaka alaihim hafiza ba mu sanya ka mai tsaro gare su ba ai raqiban fatujazihim bi amalin balle ka sakan ka musu da ayyukan a'a mu za mu kawa mu za mu hisabi wa ma anta alaihim bi wakil kuma kai baka zama wakili gare su ba ay min ta taqumu bi umuri wanda zaka tsaya akan gyaran al'amuran su wato tudabbira masalihum ka kyautata ka gyara masalohin su fa tatalibu minna hidayatahum ka nema musu shari'a da gare mu a kai ba wakilin su hake ba wa alaihim lil mawdi'aini muta'alliqun bima ba'dahu guddima ihtimamin aure ayatul fawasili ayfa al'amru bi yadina ma'ana dai al'amari gare mu yake na tasarrafu fihi ma nasha'u muna tasarrufi mu jujjuya cikin al'amari wanda mun kaso wanda muka so shiryar da shi sai mu shiryar da shi wanda muka kaddari bata gare shi kuma sai ya bace wa inna ma alaikal balagu kai abinda an busa gare ka kawai ka iyar da sakon mu wat tabshiru kai bishara wala inzari kai gargadi wannan shine aikin manzo wa ma ala rasuli illa albalagul balagul mubin eh, duk manzanni gaba ɗaya da masu wa'azi aikin su kawai su haɗi ba su iya tilasta mutane cewa sai sun bi abin da suka karanta ko suka suka yi wa'azi akan shi kuma ba a tambayin manzanni don mi da wani ya ɓace don mi da wani bai gane ba to ba a tambayi manzo ba ana tambayin mai wa'azi ba a tambayin masu wa'azi don mi da mutane ba su gane ba don mi da ba su shirya ba wannan ga Allah yake sannan a cikin irin waɗannan ayoyi cewa ya hadi man ya sha wa ya dalli man ya sha walau sha Allah lama ku ko walau sha Allah lahadan nasa jami'a wasu sun kasa gane wannan karatu sai suka ɓace an samu ya wata zilawa an samu murji'a an samu jabariya duka waɗannan sun ɓace eh, don akwai waɗannan ganin wai mutum bai lalahi in bai gane ba tunda Allah shi ga shirye suwa to akwai a ubangiji sannan akwai ikita yari zaɓi da Allah ya sama ɗan adam cewa man sha a falimin wa man sha a kaga ashe Allah ya ba ɗan adam damar shi zaɓi abinda alheri ga kai ne in kuma ya zaɓa maka ne mugunta shi ya zaɓa sai daidai da abin ya daidai da Allah ya nuna wasu kuma akwai wanda suke ganin cewa ashe tun da ɗan adam wato yana tahiya ne bisa ga mashi'a ta Allah to koda mutum ya ɓace kada a yi mai azaba a kai shi aljanna kaga wannan jabaranci kenan eh? jabaranci kenan to saboda haka fahimtar malaman sunna eh ba wanda zai shirye sai Allah ya nuha ba wanda zai bace sai Allah ya nuha amma kuma Allah ya ba dan adam zabi wahadainahu najdaini wahadainahu sabila imma shakin wa imma kafura to wannan shine فهمت أهل السنة الله ya الدم ولا تسبوا الذين يدعون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ثم خاطب تعالى المؤمنين sai Allah ya yi magana da muminai da Allah ya amalu sha'an yusiu ila aqidatihim to kada musulmi su aikata wani aiki wanda zai muna nama aƙida su ta musulunci ya zan kaman sun ci mutuncin addininsu Allah madaukakin sarki ya ce wala tasubbul ya yad'una ku musulmi kada ku zagi allolin kafirai wanda suke bauta ma min dunillahi waɗanda ba Allah ba ayil asnam wato kun ga gumki bai da daraja ko gumki bai da kima kuma gumki abokin adawan musulmi ne amma kuma sai Allah ya ce kada a zaki gumaka kada a zagi gumaka me yasa domin su masu gumaka an ka zagi gumaka za su yi hushi sai su zagi Allah sai ba Allah kuka bauta ma shi ko sai su zagi Allah kaga sai yanzu su musulmi kamar su sun ka zagi Allah su sun ka jama ko saboda su waɗancan jahilai na Allah nasu na hada na musulmi amma sun bamba musulmi in musulmi suka zagi gumakan su zagi Allah to Allah ya ce faya subbullaha sai su zagi Allah adawan dan ta'addanci da zalunci bi gaira ilimin saboda jahilci da rashin ilimi ba san Allah ba kazalika kamar haka ai kama zayyana li haula imamum alaihi kamar yadda muka kawata ma waɗannan kafirai abinda suke busa gare shi zayyana li kulli ummatin amalan haka muka kawata ma kowace al'umma aikin su min alkhairi na alkhairi in kaga mutane suna aikata alkhairi Allah ya kawanta ya kawata musu shi wa sharri in kaga suna sharri to shedan ya kawata musu sai shedan ya ai Allah ya banma shedan wannan aiki sai ya juyar da wayannan mutane domin me shedan ya samu aikin yi sannan wuta ita ma ta samu nata rabo fa a tauhu, thumma ila rabbihim marji'uhum sannan makomarsu tana ga Allah bil akhirah al akhirah kowa zai koma ga Allah subhanahu wata'ala wa yunabbihum bima kanu ya'malun sai Allah ya ba mutane labari da mutanen kirki da mutanen banza kowa sai an haɗa mai aikin da yayi yi eh fa ijazihin bi sai Allah ya saka musu da shi wa aqsamu billahi wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون wannan aya wato cewa kada a zagi gumakan da suke bauta ma to haka nan kamar misali tsakanin musulmi da kiristoci kada musulmi su taba wurin ibadan kiristoci domin su ma suna iya taba masallaci ko kuma an ka zagi addinin su na kiristanci suna iya zagin addinin musulunci saboda ita aƙida abinda mutum yadda da shi da addinin da yake yi ko bai da kyau to ya yana tsananin so ne kuma yana iya bada jini ne yana iya bada rai ne da dukiya ce saboda shi an ce lokacin da abraha sarkin habasha sarkin yaman ya ta gina kaba can can yaman ya ce ba sai an taimaka wurin hajji da dawahi ta wajen zamanin jahiliya sai mutanen makka sun ka can wajen fatauci sai wani ya ce don ya walakanta wannan ɗakin da ya gina ya ce yanzu wanga ɗaki aka tashi an matsayin kaba shiriri ta banza sai ya kashi ya ɗogo shashafa duk ya mai henti yawa wannan masallacin na sarki abraha ya shashafa mai kashi shi ko sai da ya bincika an ce wani mutumin makka na yawan na yake ya ce wallahi shi ko sai ya rushe kaba shi yasa ya shiryo giwaye da rundunar giwaye ya ce a ta a rusa ɗakin na kaba amma dai Allah ya kare kaba da martabata wanda yake ba a samu damar rusa wannan ɗakin ba to saboda haka in mutum ya gina dan wurin ibada ta ko tsahi na ya kai to in dai ba karhin hukuma da ba in dai matsayin ka na kana jin zahi abin da yake kyale shi da abin ne ka rusa dan in ka rusa wata bannata ka jawo to Allah tabaraka wa ta'ala yace wa aqsamu billahi Kafire sun yi rantsuwa da Allah jahada aymanihim iyaka kokarin su ga rantsuwa wato rantsuwa iyaka rantsuwa suka ce la in ja'ahum ayatun wallahi in wata aya ta zo musu mu'jiza annabi daga cikin abin da sun ka nemi annabi ya zo da shi la yu'minunna biha za su ba da gaskiya da ita za su yi imani ulka ce musu innamal ayatu indallahi ka gaya musu ai mu'jizoji da wurin Allah suke ha kama ya sha Allah yana saukar da su wa da ya so wa inna ma ana nazirun ni mai gargadi ne don haka ayoyin da suke ta a saukar kaman kamar ko a maida duwatsun maka su koma zinariya ko makka ta koma wasu rahuka fadama ana shuke-shuke to wannan duka Allah ke adda iko wannan in ya ga dama yana yin haka ne in kuma bai ga dama ba sai ya bari wa ma yushirukum amma me ya sanar da ku ai ba ku sani ba annaha idza ja'at la yu'minu yana yiwa ayoyin su zo ba su imani ba ma sabaka fi ilmin la don abin da ya rigaya cikin ilimin ubangiji wato cewa in an ka saukar da wayannan ayoyin da suke nema kamar misali an ka mai da duwatsun makka da suka ko ba zinariya ɗiba da yake yana yawa su ce ba su imani ba kuma in ba su imani ba ta su kare kaga ba su cin zinariyan nan ko kaga zinariya an kawo zinariya amma sun mutu ina fa'ida ko kuma an mai da makka an kawar da duwatsu nan ta koma fadama hukka da ruwa tsana shuke-shuke ba su imani ba an halakar da su sun yi amfani da wannan hadamar bata amfane su ba to saboda haka shi yasa Allah bai saukar da wannan ayoyin ba don tausasawa gare su eh wa nuqallibu afidatahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونقلب أفئدتهم Allah ya ce muke jujjuya zukatansu ainu hawiluha muna juya su anil haƙƙi daga gaskiya fala ya fahimunahu ba su fahimtar gaskiya tara ko tariqal fahmi domin su sun ka bar hanyar fahimta ba su bi hanyar fahimta ba wa abu tsara sannan muna jujjuya maganansu anhu su ko sun duba ba su ganin gaskiya minu da don haka ba su imani kama lam minu bihi kama yadda su ba su imani da ƙur'ani ba ay bima unzila min al-ayati awwala marra tun shuɗin harko don haka tun karin harko an bar kyawo tun ranar haihuwa an saukar da ƙur'ani sun karyata annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da qur'ani ba su yadda da shi ba ya zo da manzanci ba su yadda da shi ba don haka ko da an saukar da wasu ayoyi na mu'jizoji ba su yadda da su don haka halaka ɗaya za su ƙara yi wannan zarhum sai mu bar su fi ɗugayanin a cikin su ya amahun suna ɗemuwa to muna kai sha biyar adadi daidai wanda ko mu tsaya goma to walau an walau annana nazzalna ilaihim almalaika ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون ina kari da sha ɗaya ko to eh, to duk abinda muka karanta in za a tashi a tasokan hizir eh, duk abinda muka karanta in za a tashi a tashi akan fiziki eh eh saura na ranar rushewa ta ilaihimul mala'ikata da mun saukar da mala'iku ga kafirai mutanen baka da ire-irensu wa al mauta sannan mala'iku sun kai amina matattu sun kai magana da su ma'ana mala'iku su sabko su yi magana su Muhammadu fa sallallahu alaihi wasallam mun Allah ya aiko shi manzon Allah ne ya ba da shaida mala'iku su ba da shaida sannan sun ce in annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya na kakan su wani misali ko Sayyu ko galibu ko kuma wato abin nan hashim da sauransu to a ta shehu su yi magana in sun ka yi magana game da annabi muhammadu sun yarda to allah ya ce komai yi haka aka samu shaidan mala'iku matattu ma sun ka ta sun ka ba da shaida wa hasharna alaihim kullu shay'in mun ka tattaro musu duk abin da aka tattaro a kubulan jamu kabilan ay faujan faujan jama'a jama'a bangare bangare wa qur'a bi kasarin kibalan wa batal mai ay mu mu tara musu abubuwa ga suna ganin su da ido da ido fa shahidam shaida ga gaskiyarka to ma kanu liminu ba su kasance suna yin imani ba illa an sha Allah sai Allah ya so duk wata aya da suka gani duk wata mu'jiza suka gani ba dole na su imani ba sai Allah ya nahi imani gare su wanda addarban imani shine zai imani walakin na akasarahum yajhaluna sai dai mai yawan su ba san haka ba sun jahilci cewa shari'a da imani duk daga Allah yake hitowa ba mu tsaya nan alhamdulillah da wannan za mu tsaya a wannan karatu na bana muna roƙo Allah subhanahu abin da muka karanta Allah ya ba mu lada baki ɗaya kuma Allah ya amfanar da mu ya ba mu ikon aiki ne assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu auzubillahi minash shaitanir rajim rahim wa sallallahu ala wa muhammad amma alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun saurari tafsirin alqur'ani mai girma daga bakin dr muhammad abakar wali ya abin tafsiri Allah ya saka da alkhairi tare da alaran mansa alhaji abubakar abubakar wanda ya ja mishi alkur'ani a wannan masallaci na juma'a na fadar mai martaba sarkin kabin argungu alhaji ismail muhammad mera muna roƙon Allah maɗaukin sarki saka malan da alkhairinsa da shi da alaran mansa da sauran jama'ar musulmi baki ɗaya haka muna ƙara godiya ga Allah maɗaukin sarki kuma muna ƙara godiya ga mai martaba sarkin kabar argungu da ya ɗauki nauyin gudanar da wannan aikin na tafsirin alkur'ani a wannan masallacin sa'annan muna ƙara godiya ga waɗanda suka ɗauki nauyin sanya wannan tafsirin alkur'ani a cikin gidan talabijin kamar shi alhaji ah, dankana alhaji zubair dankanawa da sarkin yamma muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairinsa sauran jama'a da suka yi tururuwa domin zowa sauraron wannan karatun muna roƙon Allah ya sanya a yi hirar wannan aikin a cikin gidan jannatul firdaus a nan muka zo ƙarshen karatun wannan tafsiri na watan azumin ramadana na wannan shekara sai kuma idan Allah ya samu na da rai da lafiya baɗi za a dawo a ci gaba a inda aka ajiye da yake akwai jawabai da aka ce za a yi musamman akwai jawabin shugaban kwamitin tafsir a idan yana kusa sai ya zo shi jawabin godiya ko kuma jawabi na shugaba malam mutari abdullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a mawarko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin kaddara wasu da iyawarsa da gwada mana fara wannan tafsir a wannan fada mai martaba sarkin kabin argungu cikin wannan masallaci wanda yake yau ga shi an kai ranar rufewa kuma cikin yarda Allah da ƙaddarta wasa a wannan rana ta ashirin da takwas ga wannan wata na Ramadan saboda haka muna godiya ga Allah da ya kawo rayuwar mu har zuwa wannan ƙarshe kusan na Ramadan a muna godiya na biyu zuwa ga mai martaba sarkin kabi alhaji Ismaila Muhammad Mera irin ɗawainiya da godiya da ƙoƙari da hidimar da yake wa alƙur'ani da kuma makaranta alkur'ani din nan da masu fassara shi da duk wani wanda ke hidima game da addini mai martaba Allah ya himo yabawa Allah ya saka maka da alhairi Allah ya raya gidanka Allah ya ƙara marayuwa albarka kuma Allah ya wa ka gafara da yake sakitar ya fara magana a kan waɗanda suke taimaka doka yaɗa wannan karatu da kuma su masu wannan aikin musamman 'yan eh, social media da masu ɗauka na gidan talabijin musamman irin zaga duk sanda aka ƙare da kuma na gehen ƙungiya waɗanda kana gani suna yaɗa cikin facebook ko yaushe ko ina hake najeriya kana ganin wannan abin yana gudana muna fata allah ya saka musu da alhairi kuma allah ya ƙara marayuwarsu albarka ba sai na yi wani dogon jawabi ba kamar yadda aka saba ko yanzu nan mai martaba yana shigowa abin da ya saba taimaka ma wannan kwamiti na tafsir da kuma sukan su maluma ya ba da dubu ɗari biyu Allah ya biya shi Allah ya saka mishi da maficin alhairi muna roƙo yadda muke godiya kuma dukkan wani malamin da aka kawo a ƙasa yana himma ma godewa yana ganin yana farin ciki muna ƙara samun daraja ko ina aka gane mu wallahi akan wannan abubuwan da mai martaba yake yi suna nan nan da mu kuma suna mutunta mu mai martaba wannan daraja ba ta kaɗai ce ba ta al'umma ka ce Allah ya ƙara maka haƙuri da jama'aka kuma Allah ya ƙora hore maka talakawanka Allah ya ƙara ciyar da kai gaba ko cikin sarakuna ire ka muna roƙo Allah ya ƙara daraja darajarka kuma yadda gaba ta gama lafiya cikin nasara muna fata Allah ya ƙara ma ka albarka kuma Allah ya ƙara kare ka muna godiya ga dukkan wanda ya sa hannu ne ga wannan aiki da yake can waccan tasha ta tafsir an yi bayani abubuwan duk wanda ya taimaka an karanta cewa wani ya bada kaza wani ya bada kaza muna godiya gare su Allah ya biya su Allah shi yi mu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yake namance su ma musamman wanda ya gabatar da tafsiri Dr. Muhammad Abubakar Wali da kuma Alaramma Abubakar Abubakar waɗanda tsawon wannan wata su ne suke ɗauki ɗaune wannan karatu Allah ka saka musu da mahicin alhairinka Allah ka sa zuriya su gare su akan wannan aiki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yaro an saurari shugaban kwamitin tafsir na argungun local government kuma na'ibi na wannan masallacin na hamsu salawat wato malam muhtari abdullahi sai mai jawabi na gaba shine a jawabin dr muhammad abakar wali wanda ya gabatar da wannan tafsir akramakallahu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على النبي الكريم bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu uh, muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya muna arzikin ganin wannan marece na 28 ga watan ramadan na shekara ta dubu ɗaya wato ga hijira wanda ya dare da biyu ga watan shidda shekara ta dubu biyu da sha tara wanda alhamdulillahi yau ne za mu rufe karatu wato tafsiri a wannan wuri kamar da aka saba wato wannan masallaci na juma'a wanda yake harabar majalisa mai martaba sarkin kabin argungu Ah, muna roƙon Allah Su subhanahu wata'ala Allah ya albarkaci rayukanmu ya karbi kyawun ayyukanmu ya sa mu cikin waɗanda aka ɗayauta a cikin wannan wata mai alfarma kuma muna roƙon Allah shiga horta ma marigayenmu marasa lafiyanmu Allah ya ba su lafiya a bayan godiya ga Allah da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ina jaddada kalmar godiya kamar da shugaban kwamitin tafsiri ya ambata ga irin goyon baya da tallafawa da wannan masarauta take yi ta kabin argungu a ƙarƙashin jagorancin shi mai martaba sarkin kabi mune musu godiya da ba da dama a karantar da alkur'ani a wannan wuri kuma muna godiya akan sauran ɗawainiya da suke mana ta hanyar wato hanyoyi daban-daban wanda yake babu shakka dukan ku mahalarta kun san irin ɗawainiya da mai martaba yake yi muna roƙon Allah ya saka da alkhairi kuma Allah shi kare mai martaba ya ƙara mai kwarjini ya ƙara mai kariya kuma ya ƙara ɗaukaka wannan masarauta ɗin alhamdulillah mun yi karatu a cikin wannan wata daga aya ta ɗari da saba'in. ta suratun nisa wato har muka shigo suratul ma'ida muka shigo suratul an'am gashi ita ma mun kawo aya ta 111 muna roƙon wannan karatu da aka yi Allah ya sa ya amfane mu ya zan sanadiyar tsira gare mu ya zan hujja gare mu ba hujja a kanmu ba an karanta abubuwa da yawa na fatan masu sauraro mu je mu ci gaba da tunanin waɗannan darussan domin mu sa su cikin aiki ya Allah ya taimake mu kuma fata muka yi Allah shi ba mu lafiya kuma ya tsawaita mu ya sake nuna muna wannan lokaci mai albarka domin ɗorawa wanda yake ɗan adam bai gushewa cikin guri da fata wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta ma sahabbai yadda rayuwa take da kuma yadda guri yake ga rayuwa ya zana musu wata akwati mun ce akwati shine zanen da kuke ce masu kwaya ko guyoyi guda hudu to wannan guyoyin guda hudu na rubutu sai aka yi wani zane wani zane tsakiya ya shiga cikin akwatin tun daga wajen akwatin har ya shiga har ya wuce can karshe tokare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce habbai kun ga wanka akwatin rayuwa annan wanga zanen da ya shiga cike ya ratsa har ya wuce shine guri kun ga guri kenan ya wuce rayuwa don haka dan adam bai gusha yana guri har ya mutu ya bar sauran guri wannan haka yake to amma dai in mutum zai yi guri ya yi gurin alkhairi Allah ka taimake mu a kamin ruhe wannan jawabi ina son in ɗan yi wato tunatarwa ɗan jan hankali kaɗan gare ni da kuma al'umma gaba ɗaya kira nake yi ga al'umman mu baki ɗaya al'umman musulmi na kusa da na nesa wanda duk sautin nan yake kaima cewa mu ƙara haɗa kai da juna mu ciyar da mu gaba mu ciyar da mu gaba mu ƙaunaci juna mu nisanci hasada da ƙiƙe juna hasada ba ta kai mutum ko'ina mai hasada yana azabtar da kan shi ne yana ƙone kan shi ne yana wahal da kai ne domin me abin da ake ce ma hasada mutum ya ga wani alheri ga wani ɗan uwa ne amma abin ya damar da shi yana gurin wannan abin ya gushi ko ya lalace ko dai su zan dai da shi da wancan wato shi ba ya da wancan bai kowa zero kowa ya tashi zero to idan mutum na yin wannan kamar yana kalubalanta ubangiji ne Allah don mi da kawawa ne ɗaukaka kaza don mi da kabbawa ne kaza don mi da kayowa ne kaza kaga yana faɗa da Allah kenan yana iyawa bai iyawa su sannan yan uwa musulmi arzikin da Allah ya mana na jama'a da zuriya a ci gaba da tarbiyyar su ana jawo hankulan su ana lura da su ana aza su ga hanya domin me domin su shirya su zan al'amfani da su zan jari ga wannan al'umma musamman ma ɗiya da talakawa da Allah ya ba shugabanni kun ga yawan jama'an nan da aka gare mu da yawan zuriya ni'ima ce amma in ba a yi anniya ba <clears throat> in ba a yi tarbiyya ba a yi faɗakarwa ba sai ni'imar nan ta juya ta koma musiba wasu su zan a boko haram su bi boko haram wasu su bi masu kidnapping wasu su bi ba abin nan banga siyasa sai al'amari ya lalace muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shirye da jama'a mu ya yi albarka ga wa'annan matasa namu sannan ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi ina kira zuwa ga malamai malamai akwai buƙatar su ci gaba da addu'a ga shugabanni su ci gaba da addu'a ga wannan ƙasa tamu Allah ya tsare ta ya ƙara mata albarka su kuma shugabanni Allah ya musu wato jagora su domin wannan jirgin ya jirgin fito ya kai waje kada wanda ya yi mugunya addu'a ga shugabanni domin idan abin nan shugaba ya lalace ko kuma ya dambale matsalar tana koma ga al'umma ne kama wanda yake tuke da jirgin ruwa ne an ka ce kada Allah ya ba bashi nasara ya kai jirgi waje to in jirgin na ya nutse duk fasirin da a ciki halaka za su yi to amma kuma ba addu'a ɗaya malamai za su yi ga shugabanni ba dole sai sun yi nasiha ga shugabanni su faɗa musu gaskiya kuma kada almajiri ko malami ya kasa faɗin gaskiya don tsoron abin da zai same shi ko don tsoron abin da yake samu ya kuce in ya yi haka bai ba da amana ilimi ba domin Allah ya alkawari da malamai cewa la tu bayyinun na hulin nasi wala ta na, ku bayyana da gaskiya kada ku ɓoye ta a nan akwai misalai gare mu ga magabata magabata malaman kirki wato wani malami da aka yi a tarihi wanda duk wanda yake karantawa ya san imam alhassan albasari ana ce mai abu sa'id wannan malami misali ne ga malamai darasi ne na ɗoka ga malamai ya yi zamani da hajjaji mun yusufa a sakafi kowa ke karatun tarihin musulunci ya san wane ne hajjaj domin mutum ne wanda yake lalle ba daɗi ruwan zahina ko ina babu inda yake da daɗi ba ga malamai ba ga almajirai ba ga talakawa ba ga masu kuɗi ko ina aka taɓa zahi ne ya zubar da jinin mutane da yawa wasu ya kai su kurkuku malamai ba ya yake da yi waɗanda ya kashe amma wata rana hajjajin yusuf ɗin nan ya gina gida na alfarma gida na jin daɗin duniya wanda yake babu iri ne ya gina sai ya bukin buɗe wannan gidan ya gayyaci jama'a suka zo aka halarta to dama imamu hassan al yana son ya samu damar da zai yi nasiha gare shi ya karbi wannan gayyata aka zo wajen bude gida to nan na ya samu dama yawa mutane wa'azi cewa wanga gidan da kuka gani ba komai bane kada ku rudu da gidan duniya shi ma eh, sarki ko kuma gwamna wanda yake gwamnan abin nan basara ne kasan abin nan iraki yace kada mutane su rudu da wannan gidan su himmantu da neman lahira da gina gidansu na lahira su nemi aljanna ga Allah yace wannan gida bai wuce gidan da fir'auna yayi ba fir'auna ya gina gida ya gina ya ɗaukaka kai ne ya yi ɗagawa cikin ƙasa ƙarshe Allah ya ruguza gidan da yayi ya ruguza daula ta ya ruguza girma ne ya koma ƙasƙantacce saboda haka kai ma hajjaju gauna hajjaju to ka mai da hankali in ba kai annaya ba wadda fir'auna ya mugu ya makoma kai ma kana yin hakan yayi bayani yayi bayani yayi bayani a ƙarshe aka kare aka wace daga buki gari ya waye da hajjaju ya zo majalisa sai sai yayi Allah wadda da tun mataimaka ne da 'yan majalisa ta da 'yan sanda ne da sojoji ne ya ce Allah waddan kuma tsorata ya wani malami bawa bawan mutanen basara bawa wanda yake dan maiwa ne shi zo shi gaya mana ba daɗi ba wanda ya ce komi ya ce to wallahi ku tun da matsorata kuke ni zan shayar da ku jini ne zan zubar da jini ne yau ya ce ina 'yan sanda a tai a kamo malam Hassan yan sanda suka tahi suka zo da malam nan majalisa kahin ya zo an kawo takobi dama in za a sare kan mutum sai an kawo takobi sannan akwai shinhiɗa wadda aka aje ta fata in an ka aje mutum jini ba zai barzu ko ina ba sai ya tsaya kusa wannan shinhiɗar aka zo da malam yana shigowa mutane suna tausasawa suna tausasawa ka yau babban malamin nan lahira zai kwana Allah ya jikan malam Allah ya gafara ga malam domin tun da dai hajjaji ya shata cewa sai ya kashe shi to ba abin da zai hana ya cika wannan wannan wannan burin nashi ba karamin aiki ne bane malam na shigowa tun wada hajjaji gwamnati hajjaji ya tsinkai shi tahe sai ce marhaban bi a basa idin hahuna hahuna tahonan tahonan buza shi hidar da yake sai yana gurgusa ya ce malam ya zo ya zauna nan malam ya zo ya zauna marmakon magana a kashe shi ina ina askarawa masu kashewa masu sare kai ku karba ga hainan ku sare sai ce malami a hukuncin kaza ya ci gaba tambaya yana cewa menene hukuncin kaza yi muna bayani akan kaza malam ya ci gaba da mai bayani yana bayani mutane suna saurare suna ce yau mun ga ikon Allah yau mun ga ikon Allah karshe hajjaji ya ce ya abasa ido an tara isul ulama ya kai malam abasa ido kai an sarkin malamai sai a sarkin malamai har ya ɗauko turare turaruwa masu ƙamshi yana shashafa mai ga geme ne yana shashafa mai ga tuwahi ne aka zauna aka tashi aka kare lafiya ya yi bankwana da malam ya ce malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da Allah ya kara ilimi Allah ya kara ilimi bayan malam ya hita akwai hajjab kamar wanda ake cewa jami'in tsaro babban jami'in tsaro na gwamna hajjaj sai ya hita ya bi malam ya yi mai rakiya ya ce malam don Allah ina son ka faɗa mini da ka shigo na aka bakinka na motsi wai mina na kake faɗi kuma ina faɗa maka kamin ka gaya mini wallahi hajjaju abin ga tambayoyin ga da yawa ba don sai ya kira ka ba ya kira ka na dan a kashe ka takobi na na an shirya komi an shirya dan a sare ma amma sai gashi Allah ya juyar da abin faɗa min akwai akwai wani abu da labbanka suna boya suna motsa mi kace yace da nace na yi ɗora addu'a da nake cewa na rinka cewa ya waliya ni'imati wa malazi inda inda inda inda kurbati ij'alni qimatahu alayya bardan wa salaman kama ja'altan nara bardan wa salaman ala ibrahima yace baki abin da na faɗi kenan sai ya ce babu shakka lalle Allah kuwa ya karbi addu'a Allah ya karbi addu'a wali to kun gani wato ma'ana addu'a ya ce ya wali ya ni'imati ya kai Allah majibincin ni'imata wanda shi kai min ni'ima ya yi mini duk ni'ima da gare shi ka hitowa wa malazi inda kurbati ya wanda nake hokawa gare shi nake kamun kafa gare nake koma in nemi tsaro gare lokacin nake cikin damuwa da bakin ciki iji ij'alni hu alayya bardan azabar ga da zai yi min kashe ni da zai Allah ka sa wa ga azabar ta zan sanyi gare ni ta zan aminci kamar yadda ka sanya wuta ta zan salama da sanyi ga annabi Ibrahim lokacin da namaruzu da sauran mutane suka je shi wuta to kun ga wato tsoron abin da zai samu malami ba zai hana shi ya faɗi gaskiya ba bale tsoron abin da zai samu ya kubce masa saboda haka ina fatan malamai su rinka faɗakarwa ga shugabanni su rinka faɗin gaskiya domin a gudu tare a tsirtare tare dama alkawari na Allah ya yi da malamai cewa su faɗi gaskiya sannan bayan haka a ina kira zuwa ga shugabanninmu Allah ya ƙara musu taimako mu musu addu'a dare da rana ko a ɓoye ko a halarce wajen taruka Allah ya kaddare nauyin da Allah ya dora musu na amana din nan domin jagorancin jama'a amana ce to Allah ya ba su ikon tsare wannan amana kuma dama amana abin tambaya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in an kai tsayin kiyama in za a hau siradi za a sa zumunta da amana su tsaya busa siradi duk wanda ya karya zumunta ya ki sadar da zumunta da wanda ya ƙi tsare amana cewa a kama shi kuma ya kama shi bai tsallake saraɗi wanda bai tsallake saradi ba sai ina sai wuta rabbi salli sallim Allah ka samu tsira tare Allah ka tsirar da mu tare gaskiya matsalolin da ake fama da su a cikin wannan al'umma na tsaro da sace-sace wajibi ne kowa ya sa hannunsa a ba gwamnati goyon baya a ba shugabanni goyon baya domin a ga mun tsira daga wannan matsala mun hita cikin wannan da da ake ciki kuma abu ne wanda muka sani cewa su shugabanni wajibi ne a su su tsare ma al'umma addinin su su tsare ma al'umma jininsu, su tsare ma al'umma mutuncinsu, su su tsare al'umma wato dukiyarsu idan suka yi haka insha Allahu sun tsare wannan amana abinda suka yi suka ya kace kokarin suka kasa kuma Allah ya sani Allah zai musu rangwame a ina iya tunawa zamanin sayyidina Umar bin Al-Khattab sayyidina Umar marokon ya sa sojoji da yan sanda ko civil defense ko yan banga su yi zagaye cikin dare wallahi shi ga hita da kai ne suna zagaye yana hana ma idanu ne barci ya duba nan ya duba nan ya duba nan har ma aka ce wata rana ya ce wani wuri inda ake hayaniya mashaya ce inda aka shan giya har ya tsallaka katanga da kai ne ya shiga wurin har ma wani ya ce mai da umar abin ga da kai kana da hujjan yin haka mun kewaye mun ɓoye wani wuri muna jin kunya Allah muna jin kunya ka ka shigo ka ga abin da muka yi sai da Umar ya ce to eh lalle ban yi daidai ba amma kuma ku ba abin da muka yi eh amma dai ban yi daidai ba to saboda haka sayyidina Umar yana zagaya da kai ne wata rana har ma ya je wani wuri ya iske wani gida wata mace da yan marayu ta aza tukunya ga dare ya yi dare yayi yan yara sun yi kwana amma tukunya ba a sauke ba ce wanga irin girki da ba a kariya me yasa ba a sauke ta haka nan ce ai bawan Allah wannan tukunya ruwa ɗaya a ciki babu komai ciki dama dubaruna ne dodon bango ne na yi domin yaran nan in ce musu gaya nan muna sanwa mu aza tukunya wato a yi abinci domin su samu su yi kwana domin suna jin baƙar yunwa to yanzu sun yi kwana domin ɗan huta da kukansu amma tukunya babu komi ba abin da ko sakko-sakko ko tsaba da za a yi sakko-sakko babu ko maye-maye babu abin yi gidan bale tuwo da miya sai ta ce ga munan sayyidina amirul mu'minin Umar bai san halin da muke ciki ba ya ki muna komi muna jin yawa mu da yayan mu sai yace bayo Allah bari in je in dawo yatte sito na baitul mali shi ya ɗauko buhu da kai ne na alkama na garin alkama ya ɗauko da kai ne bai ma da hadimawa yara ne suna ta kawo mu ɗaukar maka yadda a ba ku aka tambaya ba lahira ni aka tambaya ku bari in ɗauka da kai ne ku diba matsayin aminul mumini na sarkin musulmi na duniya gaba ɗai ya ɗauko jaka ga kai ne ya zo ya sauke akwai mai da sauran kayan miya ya aza wuta da kai ne ya aza girki da kai ne sai da abinci yanni na ya sauke ya kwalhe musu da kai ne yare an ka ta ce suka ci abinci wannan uwar ta ci abinci suka ci suka koshi uwar ta ce kai Allah ya saka ma da alkhairi kahi muna amirul mu'minin Umar ta yi muna amirul muminin umar yayi ban kwana da ya ce gobe in gari ya waye ki ta yi tan majalisar sarkin musulmi umar ki tambaya ki ce kina son ki ga umar yayi ban kwana da su ya tafi ya ci gaba da aikinsa gari ya waye wannan matar ta zo majalisa ta ce tana son ta ga sarkin musulmi umar sai aka kira aka kai ta inda sarkin musulmi umar ya ce mata ni ne sarkin musulmi umar ta ce a'a ashe kai na kai mana hidima tana dibin gemen nan nashi don lokacin da ya hasa wuta hayaki sai ya hura ya ya ya, ya turkake gemen sai na Umar yana bushin wuta tana kin kama to sannan ya ya ya mata wani abu wanda za a bata a baitul mali wani lokaci domin ita da ƴan marayunta domin kun sani talakawa suna da hakke baitul mali suna da hakke kamar yadda akwai hakkin a yi tituna a yi asibitoci a yi makarantu a samar da tsaro haka nan kuma akwai hakkin a ci abinci don haka idan talakawa akwai abin da za a yi musu cikin gwamnati a jiha ko a ƙasa ko a lokal gaman ba a yi ba to duk wanda ya kwana da yunwa ana tambayar chairman honorable chairman his excellency gamna mr president duk ana tambayar su to saboda haka ya kamata hukumomi su ɗauki mataki domin wato sassabta matsalolin da al'umma take ciki da damuwar da al'umma take ciki a yi ƙoƙari a ga an sassabta talaucin da an ka ce najeriya tana cikin waɗanda suke fama da talauci ko da yake mu dai gwamnati ba ta yi da wannan statistic ba wannan ƙididdiga gwamnati ba ta yi da ita ba amma wasu malamai masu hikima suna cewa in ka taka wani ya ce ka take ni to ka ɗan duba kaka ce a ni ban take kowa ba to ka ɗan diba ne in an taka sai a ɗauke kawa ko ba haka ba saboda haka sai a ƙara duba a ƙara duba eh kaga in cikin jin daɗi muke a ƙara mana jin daɗi in kuma akwai damuwa a kawar da damuwar sannan ana cewa ana fama da ana fama da rashin aikin yi ƙaruwa yake yi ana cewa tun shekaru kaza sha ɗaya cikin ɗari na 'yan Najeriya an ba su da aikin yi ha aka ce an kai ashirin da uku ha an kai talatin yanzu ana cewa talatin da shida cikin ɗari akwai bukata a ɗauki mataki domin rashin aikin yi dinnan yana da matsala to ba gwamnati ɗaya ba yan kasuwa su samar da ƙananan masana'antu sannan sana'o'inmu na gargajiya samari kada su eh, rena su ya kamata akwai sana'o'i da ake yi ana samun abinci ana samun arziki yanzu sai ka ga yare masu hankali samari masu hankali da sana'a guga wanki da guga sai ya riƙe kai ne ya rike iyalinsa har shi aure sannan ya yi karatu ya yi NC ya yi digiri to yanzu in ya ce shi ya yi karfin wanki da guga yana yin auren nan yana tsara yana yana yin karatun nan ba zai yi ba to shi yasa nan da dama mutanen mu suna kyamar sana'o'i kananan ma sana'o'i sai sai haga wani ya zo daga wata jiha daga wata ƙasa ya yi wata ya wata sana'a ya karama ya karama amma ko da ake waigawa wata rana sai ka ga har ya kai ga mota har ya gina gida argungu ya biya kujera to amma sai a ce ga mutanen da an na gida nan suna nan su ba su aikin ba su sana'a suna nan zamne akwai masu sana'a amma wasu suna nan zaman maza suke yi ya kamata a nisanci zaman banza din nan a sannan gaskiya ya kamata hukumomi su ɗauki mataki game da abin da ya shahi ƙwayoyi bincike ya nuna cewa matasa sun yi yawa cikin al'ummarmu ta Najeriya kuma musamman ma arewacin Najeriya domin arewacin Najeriya akwai yawan al'umma Allah ya mata albarka da yawan al'umma domin mai mahi yawa magidata akwai masu mata biyu uku hudu kaɗan ne adda mata guda ko kaɗan ne masu mata guda sun soke kai kaɗan ne to don haka kun ga akwai buƙatar samarin nan da ake samu da yawan jama'an nan a kula da su wasu suna bakin cikin wannan arzikin da Allah ya muna ya za a yi a ce muna da yawan mutane haka ba gaskiya na ba in an lisa ma ƙuri'a ce aka lisa ko san suna aka yi a ce a hadda awaki hadda shanu hadda itace ma an ka lisa don haka akan ɗauki mataki domin a rage mana yawa an ce boko haram ma shirya shi aka yi kidnapping ma shirya shi aka yi yanzu an fito mana da ƙwaya a yaɗa ƙwaya cikin ƙasashenmu shan kwaya ya yawa ga samarinmu har da manya ma kila a samu wanda ci jama'a da geme ne da hurhura yana shan kwaya har a samu har matan aure suna shan kwaya to saboda haka a ɗauki mataki ga wannan muna roƙon Allah Allah ya kare mu daga sharrin makiya makiya ba su gushewa suna yaƙe mu in sun kai wannan ba su ci nasara ba su yi wannan su gani ko suna cin nasara su yi wannan su gani ko suna cin nasara yanzu ƙwayoyi ana shigowa da su ta ko'ina muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana kariya Allah ya mana albarka Allah ya tsare mana samarin mu ya tsare mana kasan mu ya tsare mana jama'an mu ya tsare mana shugabannin mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a shugaban kwamitin tallafi na neman ma ilimi gatanci da ƙarfi a wannan karamar hukuma ta argungu alhaji sama'ila balarabe argungu wanda kuma shugaban mataimakin shugaba ne na biyu na jibius wato gudanarwa na jihar kebbi akwai wani asusu wata kwarya ko wata gidauniya wadda shi yake shugabanta ta za a kaddamar da ita ran idi in allah ya so domin a taimaka ma ilimi harka ilimi da ilmantarwa na ƙarƙashin jama'atu izalisu bid'a wai kamata sunna wato gudanar da makarantu samar da samar musu malaman makaranta da shimfiɗu da sauran kayan aiki an fara wannan aikin shekarun jiya da aka ruhe tafsiri a tsohon gidan yari sun gaya min cewa an samu sadaka ta dubu ɗari wanda yake farawa ce ainihin kaddamar da gidauniyar ran sallah ne za a gabatar da ita to da wannan muke sanar da jama'a musulmi da Allah a shirya ba da taimakawo taimako da tallafi ga wannan aiki domin mi domin a ga cewa ilimi da tarbiyya sun bunƙasa mun sauke nauyin da abusa gare mu da kuma isar da saƙon Allah ta mai da Allah ya umarni irin wannan aiki shine a namu abinda ka ba su a wajen ciyar da addini ga shi an naka maluka ma kaddamta sauran dukiya da mun ka aje muka bin magada wannan ta magada ce in sun yi aikin alheri su za su samu in ba su ba kuma shikenan an ta an tashi zero nan zero nan zero ba haka mu yi kokari mu ɗebe wani abu ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra duk abin da ku gabatar na aikin alheri kun gabatar ne dan ku kuma za ku same shi shine mafi alkhairi he da abin da kunka jinkirta ba ku yi ba Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu assalamu alaikum ah, wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu mun saurari jawabin malam mai tafsir Dr. Muhammad Abakar Wali ya yi mana jawabi kuma mai shiga zuci mai nika jiki malam Allah ya saka da alkhairi yanzu sai jawabin uba wanda yake shine a mai martaba sarkin kabin argungu alhaji ismail muhammad naira shi zai jawabi jawabi na ɗa da uba na tafsir sun farko azumi na haihuwa yanzu tsawon almajirai da masu saurare kama da muka samu dama su yi allah na halarta inda aka fi mahaye yanzu zama assalamu alaikum wa rahmatullahi a farko muna godiya ga allah mutum sarki mai kowa da komai wanda azurta mu da rayuwa da kuma lafiya muka ga wata azumi na wanzan don abinci ta yi zuwa yau na roƙon Allah shi karɓa na wani ibada kuma yana jira da godiya da ita wannan ƙungiya da dukkan ya'yanta da shugabanninta da aika na alheri da suke cikin ƙasar na musamman kamar da ƙofar fada da aka yi tun farkon azumin nan har zuwa yanzu da karatun alƙur'ani da karantarwa domin da samu ganin lafiya duniya da kiyama Allah shi karɓa mana gaba ɗaya Allah shi ba da lada Allah sa abin da muka saurara na mai amfani mai jini mai lada ah, kamar kowace shekara ah, abin da zan faɗa nan bai kusa na yi godiya ta wanda tsaroniya kuma da sata da cewa cikin duka al'amari akwai aya al'amarin da ɗan adam ya samu kanshi akwai aya ayar kuwa ita ce na cewa akwai ƙarshe ga al'amarin na abin da ko da ya ƙare hannunka ko kuma ƙare a koma ga wanda wanda ya abin mun ga wata azumi ya fara sun fara sha ba su yan uwa ba su ƙarshe ba ala azal samun watakila mu ga ƙarshen shi fatan mu ya nuna mana ƙarshen muna da ko kuma nuna mana wani bayan wannan ya nuna mana bayan wannan amma dai abin magana ne harshen da duk sai daɗewa da aka yi za a kuma wani gari kuma sannan farkon da ƙarshe akwai karantarwa lokacin da ka a abinci za ka ci hukuncin nan da ƙarar shi aya ce ko ne ka yi ana nan kwanci da ƙarshen sai za kuma wani ba ta na duk abin da za mu yi duniya duk abin da za mu nema yana da kyau mutum na cewa za mu kuma a wani jama na zai za mu bayani ta wannan da zaman nan da yawa wannan dama ta kowa ce da wanda allah ya kawai shugabanci da wanda kuma ya bari baya na jawo shugabanci yi ya kowa ala tsawar shi a cikin gidanka akwai wanda ala tsawar da al'ummarka da makwabtanka akwai wanda ala tsawar mai an ɗauki rayuwar duniyar nan wani abu da ba na mamakin da mutum ya ɗauka wuƙa ke nan wanda ya tashi a musulmi ya sa wuƙa ya jirya ɗan uwanshi musulmi ya yanka don ɗaya ɗauki mashin mun ɗauki duniya wani abu har ya zama rayuwar ta je ko mata ta sama sabon mashin domin duk mashin mu za a yi kamar a karɓa wanda aka sabon mashin da kuma mun za a ce da shi da san kuma mashi to amma rashin imanin ya yawa dan musulmi shi inda ya tashi da kwantar da shi ya yanka da mutum ba a nan kasar kan ba akwai inda kawu ya yanka ɗan shi domin ya tafi da shi wani abin tunanin ne don mun samu kamar cikin masifa irin wanda muke fama da ita yanzu ana sata mutane ana zubar da jini ko ina rayuwa ta yi tsada mu muka jawo kama. ya kamata kowane mai kowa ya dubi kudda shi tsakanin su da ubangiji kudda shi wani taliki da allah ya haɗa shi da su goma allah mu koma gare shi wani al'amar duk da kuke shugabanni da ake ta zagi kuma allah zai kawo dare da mu dama ya alƙawarin ba ku shugabanni daidai da in mun gyara zai ba mu shugabanni a nan su hannun su za mu su za mu ba halin da muka cikin wani mun muka ji a sama. wani zai na cikin darussan wannan wata na cewa kowanne mai yau kan shirka ne yi gyara da kuma wa wani ne, mu gyara mu gyara mu gyara a cikin rahama shi da zan aiki ya gafarta mana ya gyara farko yana da kan mu gyara ana ta addu'a Allah shi gyara mana Allah ya gyara ta abubuwan da za su wataƙila jarabawa za mu shiga ba mai sauka ba allah shi kare mu taimaka mana mu gyara tsara jagoranci wanda bai samu halarta wa allah godiya da ba tsara wani allah ya karɓi wani ayyuka a kan ibada yan uwa wanda suka riga mu allah shi ya kai musu martaba Allah ya saka da alkhairi ubangiji Allah shi ƙara kare ka daga sharri masu sharri kuma shi ɗaukaka kaya Allah a yanzu sai addu'a amma kafin addu'a wani bawan Allah ya aiko da alƙur'ani mai girma a yi shi addu'a kan sa. haka wani ya aiko naira hamsin yana roƙon a yi mishi addu'a ga mahaifinsa da bai da lafiya kuma a yi mishi addu'a ubangiji Allah ya kare shi daga sharri masu sharri sannan akwai marasa lafiya gidaje da asibitoci da Allah a yi mana addu'a ga baki ɗaya gare su Allah ya ba su lafiya da waɗanda suke taya da ƙawar amma ba su lafiya duka Allah shi ba su lafiya ga baki ɗaya akwai marigayi da suka rasu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa ta musulmai a yi musu addu'a ubangiji Allah ya gafarta musu kurakuransu mu da muke sauran rayuwa ubangiji Allah ya samu kyakkyawan karshe akwai mataye masu cikakka suna roƙon a yi musu addu'a Allah ya saukar da su lafiya sannan samarin mu maza da mata a yi musu addu'a ubangiji Allah ya karshe da su ga baki ɗayan mu waɗanda ba su da aikin yi Allah ya ba su aikin yi waɗanda suke da aikin yin kuma ubangiji Allah ya kare su ga wannan aikin su ci gaba da aikin da za su sauƙaƙe nauyin kansu ah, قال أبو بكر ابن عبد الله